madalla masu kallon mu mu da cikin shirin sharhin jaridun mu wanda ke zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayyar nigeria a abuja inda kafin mu tafi mu dan numfasa mun karanta muku su daga jaridun mu na wato safiyar yau da ma na satin baki daya inda yanzu kwa za mu shiga rukunin shirhi tare da bakon kasance yana tare da mu barkan mu da dawo to barka da fa'iza to masu kallon mu a daidai wannan gaba kuma <clears throat> kamar yadda sanarwa ta gabata mun shiga zagaye na biyu na wannan sharhi inda a yau muka karbi bakuncin shugaban gidauniyar ilimi ta sisiya wato alhaji sa'idu sambo kaftan wanda kuma da shi za mu duba waɗansu daga cikin kanun wato labaran da ya yau muka karanto alhaji sa'idu barka da shigowa cikin wannan shiri ta wadalla alhamdulillah lafiya kala ta wadalla alhamdulillah to Allah taimaka to wai sai mu ce ko faduwa ta zo daidai da zama inda kana shugabancin wannan gidauniya ta harkokin ilimi wanda kusan tsawon shekaru kuna ta fafutukan ganin cewa musamman yara da 'yan firamare da sakandare sun samu ilimin da ya dace ga sakonni a kusan jaridu dai da dama da yau muka karanta wanda ke nuna majalisar ɗinkin duniya tana kira ga najeriya da ta ƙara wato kasafin kudinta akan harkan ilimi ya kasa tana ma roƙon a kai shi koda zuwa kashi ashirin yaya ka ji eh, in kaga irin waɗannan labara waya kake ji to alhamdulillah gaskiya ah, mu mun jima muna ganin cewa akwai rashin dacewa domin duk duniya duk ƙasan da ta ci gaba a duniya ƙasan ba ta ci gaba sai tare da ilimi mm-hmm. sannan mu kuma a najeriya kusan kamar harkan ilimi ya dawo harkan wasa farko kafin in fara cewa wani abu shine ya kamata ah. gwamnatin najeriya ta kikkiro wani kotu na musamman wanda za ta dinga hukunta duk wani wanda yake bangaren ilimi a'a to nan eh, kotun na musamman kotun kuma wanda bata da sassauci wanda du daga kan ministan da yake kujera zuwa kan kwamishinonin ilimi na jihohi zuwa duk bangaren ilimi da yake kasan nan eh. kotun daga zaran an kama mai laifi wanda ya ci amanan ilimi eh. a masa hukunci wanda zai zama izina ga sauran ma'aikatan ilimin domin hujja na annan shine eh. duk wanda ya gurgunta ilimi ya gurgunta ƙasa ne Eh, duk wanda ya gurgunta ilimi mm. duk kasashen da suka ci gaba a duniyan nan kasashen mm. turan da ake ta ruga da gudu a kai yara wajen a ruga a tafi can ba na farko kamar ina yin maimaitawa ba aljanu ba ne su farin fata ne bambancin mu da su yawa ilimin kuma ba wai sun fi mu ilimi ba ne muna bakaƙen ma akwai abubuwan da muka fi su eh. saboda haka abin da suka fi mu shine kulawa da kishin kasashen su eh. to duk wanda kuma za a ɗauko shi a bashi kujeran ilimi ya ci amanan ilimi mm. kusan kamar ya ci amanan ƙasa ne sannan kuma abu na gaba shine gwamnatin ƙasan nan suna sakaci akan wani al'amari domin ilimi ya wuce wasa don yau ka taya ni ka kokari a na zamo shugaban ƙasa mm. ko kai mun kokari na zama gwamnan jiha mm. ba lalle bane baka da inganci in baka kujeran kwamishinan ilimi na jiha ko kuma ministan ilimi na ƙasa duk wanda ka ganshi a kujeran ilimi ya kamata mutum ne wanda yake da kima ya san muhimmancin ilimin kuma ya wahal mata tun daga farkon kamar daga grassroots na karatu to mm. haka ko wanda ya kamata shugabanci sashen ilimi ya kamata mutum ne wanda ya san ma menene ilimin tun daga matakin farko har aikin kenan misali a ce daga ya musamman ma a ce wani an same shi ya koyar mm. mai yiwa ya koyar a firamare ya koyar a sakandare har ya tafi jami'a har yi wa ya bubutuwa ilimin to duk ta inda bangaren lalacewa ya zo zai taba ilimi to zai sauri ya farga ya ga cewa to ai tun yana tun baya san illa eh, ba zai bari ba kamar ciwon kwalara ne misali idan ta taso eh. kasashen da suka ce suna hasashen idan ciwo na zuwa kafin ya zo za a masa magani in zai kama al'umman su ba zai taba da yawa ba mm. to sai haka idan ka ajiye mutumin da ya san kujeran da aka je ya san muhimmancin wannan kujera to duk lokacin da ibtila'i ya zo zai fada ma abun zai iya kokarin shi ya ga cewa ya rage kashi 30 zuwa 20 cikin abin da zai ya rage kashi 70 cikin abin da zai samu wannan sashen to eh. amma yanzu matakin da muke a Najeriya yanzu bangaren ilimi musamman mu a arewacin Najeriya hmm. yanzu haka ya gurgurguce gaba daya a zaman da nake a yanzu mm. ni dai a sashen ilimi ban san irin gurfana wanda sashen ilimi za su yankin arewacin najeriya ba don ya wuce a yi magana a rediyo su durkusa su roƙi al'umman arewacin najeriya a eh, yafe musu domin shekara goma sha na uku da muke ciki yanzu da zai mm. wannan yankin ya shiga ibtila'i na ilimi yara da dama don yanzu a sashe irin na majalisar ɗinkin duniya mm. da irin na gwamnati mm. ana ce dubbanan yara to fa a buɗe ido miliyon yara ne suke cikin wahala saboda haka group na da za su roƙi al'umma arewacin najeriya shine ilimin yankin ya lalace kuma ba a fitar da wani gurbi wanda zai nuna cewa ita kanta ma'aikatan ilimi ta nuna alhinin ta ganin abin da ya faru ta mm. jajanta ma iyayen yaran arewacin najeriya cewa wannan matsalan da ya same ku ga irin kokarin da muke ko kuma su iyayen yaran na arewacin Najeriya mm. sun bude ido sun ga cewa shi ministan ilimi kwamishinonin ilimi hukumomin ilimi da suke kula da kowane sashe na ilimi a Najeriya ga irin hobbasan da suka yi mm-hmm. saboda haka al'umma sun gani irin kokarin da suke to dole su ji hankalin su ya kwanta to amma kashi casa'in na iyayen yara a arewacin Najeriya mm-hmm. sai dai su yi da abin da ya faru da ilimi a arewacin Najeriya sannan kuma babu wata hujjan da Najeriya za ta fito ta gaya mana kan cewa babu yadda za a yi a ɗebo yaran nan a basu ilimi na sha faɗin wannan magana in ka ce akwai lungu da saƙon da ya gagari gwamnati ko majalisar ɗinkin duniya shiga mm. domin rashin tsaro mm. to ai kuma zai zama abin dariya wa al'umma in dai taron masu ilimi duk wanda ka gan shi a kujerar mulki ko na majalisar ɗinkin duniya an tabbatar wani ne wanda yake da wata fasaha ko da eh, ilimi aka aje shawara to in dai mai ilimi da fasaha ya gagara fitar da mafita mm, mm, to haji umar ka haji fa'iza ba san yadda za a yi a kasar nan so domin haka eh, eh. to amma abinda wasu ke mamaki kamar ku da kuke ta gwagwarmaya da faɗi tashin ganin wannan koyaushe kuna ambato irin waɗannan matsaloli amma kuma kuna ta kutsa kai ciki me yake baka kwarin gwiwa cewa za a iya samun nasara ko ko akwai yiwuwar nan gaba ka sauladarka ito eh alhamdulillahi maganan saulada ba zai yi ba kutsawan ita ce domin idan al'umma suka lalace ko abu ya lalace to gyara na kusa da kai karka ce wai don kowa ya lalace eh. kai shikenan a tafi a lalace a'a kai kutsan da muke zamu gyara na kusa da mu wani ma a gefe shi ma zai gyara wancan mm. sannan kaɗan kaɗan akwai mm. wasu shugabanni ah. akwai wanda suke kallon al'amarin eh. kamar yadda taso wani najeriya kaga tun babu komai a najeriya ana fama da noman gyada da lan auduga waye aka gina najeriya har waina jami'o'in ma manya manyan yawanci wa'incan suka kafa tubalin wasu abubuwa haka eh. domin suna ganin cewa suna kishin kasan suna kishin najeriya to mm. saboda haka kutsan da muke gani muke cewa gaba in wani bai yi ba Allah zai kawo wani wanda zai taimaka wa wannan sashen ilimin sannan mu ma kutsan da muke idan ni na bada na gudu ma daya wani ma a can ya bayar wani a can ya to za a rage yawaitar al'amari saboda haka ba za mu daina kutsawan ba domin gani muke wani zai shigo ya tallafa mu abin domin a samu sauyi a samu ci gaba domin kasan nan da kake gani ilimi ya taka rawan gani a somowar Najeriya haka kuma muna ganin cewa akwai masu ilimi a ƙasar to amma abin da yake taka rawan gani da yasa ce a kafa kotu saboda cin hanci da rashawa ya yi katutu a sashen ilimi rashin kishin Najeriya ya yi katutu a bangaren ilimi wannan wajen kuma ana ɗebo masu kishin ƙasa ne domin ilimi shine komai haji umar hajiya faiza mm. ba yanda al'umma za ta girma ba ilimi sannan kuma duk kasashen da suka ce wanda ke ci a ruga a jodan sannan babu abin da suke gadara da shi mm. ilimin suke ta amfani da shi saboda haka ba za mu yadda muna kallo a zara ido a bar sashen ilimi ya lalace haka wanda shine to to to Allah ya kyauta to idan muka duba yadda ake ganin cewa salon takun yan siyasa ya sauya inda aka tare a birnin London ana ta ganawa domin ganin cewa an shawo kan watakila wasu suna ganin cewa waɗannan bukatu ne duka na kashin kai to a daidai lokacin da kuma tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan yayi wani kira mm. cewa yan siyasa su rika la'akari da ƙasa a farko kafin bukatun kashin kansu shi za a iya daukansa a matsayin shugaban da ya kamata a saurare shi bisa la'akar da cewa ya kwatanta hakan a lokacin da ya faɗi zaɓe ya amince to alhamdulillah ka san shi duniyan nan da kake kallo hmm. mutum shi yake sama wa kansa mutunci sannan kuma idan ka sama wa kanka mutunci tun daga hmm. duniya wasu za su fara maka shaida mai kyau ko da ya kake mm. dole za a maka shaida mai kyau an an gani duk abin da ya a baya ko ma me yayi a daidai gaban da lokacin da najeriya ta nemi rugujewa daidai lokacin da aka nemi hankalin kowa ya tashi hmm. a daidai lokacin ya bada gudumawansa na ganin kasan ta zauna ya hmm. nuna cewa kasar ce a gaban shi ya hakura da duk abin da ake tsammanin yayi hmm. masu zuga shi a gefe bai amfani da nasu ba sannan kasashen duniya sun zira ido a lokacin aga. ga motsinsa shine motsinsa in ya biyo dan motsa ta alheri to alheri na jiyar same ta mm. idan ya motsa aka san alkari to matsala mm. za mu shiga to mm. motsansa sai ya motsa alkari yayi bayani mai kyau to yanzu ma kuma taso wanda yi wannan magana da yi ni kaina na alfahari da wannan kalaman da ya fito a matsayinsa na shugaba duk dan makaranta da suke tasowa yanzu da matasa irin da wanda suke tasowa ai koyi da na gaba ake gane zurfin ruwa eh, ko da shi na gaban ne ya kake kallo in dai eh, abun kirki dole ka yaba mishi aiki saboda aka kalman da ya faɗa gaskiya hmm. ya kamata yan kasan nan su yaba mishi domin ya nuna Najeriya ce a gaban shi hmm. duk abin da za a yi a ƙasan nan interest ɗin Najeriya ci gaban Najeriya kamata a sanyo shi farko saboda haka shugaban kasa wanda ya gabata mun yaba mashi da irin wannan kalamai da ya fito ya hmm. zama dole shugabannin da suke kan kujera yanzu da mhm. wa'inda suke zuwa su yi koyi da irin wannan kalaman da ita ce wannan kalaman wa'innan kasashen da ake ruga a je wajen su eh, da shi eh. suke ci gaba mm. yanzu in ka duba misali ai an yi zaɓe a america mm. lokacin kafin wannan zuwan shugaban kasa matsaloli an kai matakin da sai da aka rufe sashi na wasu yanan gizon wancan tsohon shugaban kasa domin ita kasan ta hango cewa idan ta ci gaba da barin wasu kafafe nashi a mm. buɗe sannan wasu matsaloli za su iya biyo bayan domin duniya ta zama irin uh, a tafin hannunka ake cewa yanzu mm, eh, yanzu za a iya buga wani za a iya sa wani abu wanda al'umma mai kowa na da magoya baya shi na da kuma magoya baya mai sauka mai zuwa na magoya baya saboda ci gaban kasansu suka yi kokari ga gai ta ina za a bi a gyara abubuwan domin kasansu ta zauna lafiya haka mm. suka yi kuma mm. suka yi zabe to yanzu mm. kaga wannan kalaman da shi wannan tsohon shugaban kasa yi yayi domin Najeriya ne bai yi domin eh, kudu maso sa ba bai yi domin arewaci ba eh. bai yi domin kudu maso yammaci ba ya yi domin al'umman najeriya ne saboda haka ya zama dole su yi koyi da kalaman da ya faɗa gaskiya ne ya ka kalli sakon nan da kungiyar asu da ta kwashe kusan watanni bakwai tana yajin aiki a najeriya take kokarin ta shigo da iyayen yara cewa su ma su shigo su matsawa gwamnati lamba domin a samu wannan biyan bukata ya dace kuwa yayan yara su shiga cikin wannan eh, fada ko kuwa abu ne da bai shafe su ba to farko da su kansu azo din inda mm. har za a kai matakin a yanzu kaga al'amuran nan haji umar kwaja fa'iza mm. al'amuran nan suna da tafiya wani iri eh wayannan shugabannin aso din duka taron masu ilimi ne ake gani suka taro mm. ya kamata duk abin da za a yi shimfiɗanta tun farko duk a gina abin tun farko idan plan A ya gagara plan B mm. ya kamata plan wani plan ne kamata mu dauka mai inganci tun farko kaga mm. inda za a san iyayen yara su shigo su yi roko gaskiya bai kamata a bar yara su kai watanni har tsawon shida suna zaune a gida ba mm. ya kamata a sako su tun farkon tashi domin su ne suke da 'ya'yan sai a sako su tun farkon tashi ba yanzu da 'ya'ya suka gama shan azaba sannan iyayen suka gama wulakanta ilimin ma mm. wasu duk damuwa ya shiga musu kwakwalwan kai mm. yanzu a ce za a shigo da iyaye to mu je fagen a shigo da iyaye da iyayen da aso din da yaran muka Dukkan mu mm. mallakin gwamnatin Najeriya ne sannan kuma gwamnatin Najeriya tana da hakki akan mu duka sannan muwa muna da hakki akan gwamnatin Najeriya na farko dai an yi abun kunya gwamnatin Najeriya ta an ce yara wata shida a wannan lokacin ne aka yi primaries ba wa'inda za su yi zaɓe wa'inda za su yi zaben nan wa'inda ake mulka su ne 'ya'yansu suke zaune a gidaje ba sa zuwa makaranta a kan idanuwansu ake gani ake fitar da biliyoyin kuɗi ake mm. amfani da shi 'ya'yansu mm. suna zaune a gida ba a wai da 'ya'yansu gida ba makarantu ba sannan ana ta kashe kuɗi kuma kana buƙatan wannan mutumin ya zo ya jefa maka kuri'a ko kuma ƴaƴan nan ma san kai su jefa kuri'a sannan kuma yanzu an kai mataki ana cewa iyayensu su je su yi roƙo to ba mu ki roƙo ba domin cin gaban ilimi muke mm. in dai har za mu fito a roƙi gwamnatin Najeriya ta ansa roƙon da muka yi mm. akan yara su koma makaranta za a fito a yi roƙon amma dai an yi kurakurai a baya sannan idanun duniya suna kallon al'amarin da muke a matsayin mu na uwa a Afirka in aka ce a Najeriya har aka yi ɗalibai suna kai watanni ɗaya biyu uku har a tafi shida suna zaune a gida ita kanta huku ita kungiyar da take fafutuka domin ta ga an kawo ci gaba ko sauyi a wannan sashen ita ma za mu iya cewa ta ɗan yi dogon bacci inda har yanzu yanzu ne ta tana iyaye ya kamata suna da amfani ita ma ta yi dogon bacci a wannan Sabida haka abubuwan da ake yi a ƙasar nan abinda muke gudu shine masu tasowa kas su gaji abu mara kyau yanzu matsalolin da ake yin nan matasa suna kallo suna gani wasu gani suke Allah ya kawo ni nima wannan gurbe in iso domin nima in yi abin da wane yi domin wane ya domin ya biya bukata to gani yake abin kirki yake kaman yaro ne yanzu ka je ka ɗauki bindiga ka bashi dan shekara goma sha ɗaya ko goma misali mm. ko sha biyar sai ka ce ya je harbi wane izo harbe sa dan ya zo harbe ni kana tsammanin ya harbe ni kana tsammanin kwakwalwansa ya kai tunanin menene zai biyo bayan harbin da yi saboda haka wanda ya bashi bindigan ya yi harbi shine mai laifi mm. saboda haka ita wannan kungiya ausu din nan mm. da take ta fafutuka muna yaba mu kokarin da suke yi amma an yi bacci a wannan bangaren inda sai yanzu ne za a shigo da cewa ya kamata tun farkon tashi eh. za a haɗu da ausun da iyayen yara tun da aka yi kwana daya biyu sati biyu uku wata daya aka ga abu bai yiwu ba to sai a ce iyayen yara ko shigo tun da dukkan mu mallakin Najeriya ne mu zo mu roki gwamnatin Najeriya sannan kuma ina ƙara faɗa ga nan gwamnati tana ƙoƙari a Najeriya tana iya ta wajen kirkiran wasu abubuwa masu kyau a yi su a eh. domin ci gaban Najeriya mm. amma ya kamata gwamnatin Najeriya ta bude idanuwanta da kunnuwanta yan aikenta nan da suke aiki su ne yan aikin ma'ad da ake ba su aiki su je su gudanar da aiki. wallahi su suke lalata al'amuran nan sannan kuma ba za ka zama shugaban kasa ko gwamna ko minista ko sanata ko ka je ka nemo je ka zauna ofishi ba a'a a Najeriya yanzu na yanzu sai ka fita rangadi rangadi sai ka fita rangadi na ba eh. wanda ba a san za ka zo ba ka tura su aiki sannan kuma ka bi bayan su ka ga me suke aikatawa musamman a wannan bangare ana ganin kamar shugabannin aikace aikace sun musu yawa da watakila <laughs> Haji Umar ai kasashen duniya zaka karba zaka eh. duba ka ga wani lokaci zaka ga ga abin da suke yi za su tafi ma wani abu mai muhimmanci idan wani abu ya faru za su bar wannan abu eh. su dawo su duba domin ita ce in aka kawo ka kujerar shugaban kasa ko gwamna ko minista ko waye an kawo ka ka bautawa kasan ne hajja fa'iza ba hmm. an kawo ka ka zauna kai wani abu ne a'a kasar hmm. ce aka kawo ka bauta mata ka ba da gudumawanka wa kasan domin ci gaban kasa hmm. tun da wasu sun bayar a bayar mun gani ai an yi su ta lewa sa dauna su zig su a su an yi su hmm. sun ba da gudumawa a kasan nan suka hakura da jin daɗin rayuwarsu da jin daɗin ƴaƴansu da wasu abubuwan da kake tsammani suka hakura hmm. suka gina Najeriya wanda duk lokacin da yanzu ka zauna kamar mu a arewa yanzu ko da malami ne ya hau kan mambari na karantarwa ya ce saddauna ko ta faɓa ko zaka ji ya ce Allah ya gafarta musu eh, yan siyasa ne Hajiya Fa'iza Haji Umar ba fa malaman addini bane yan siyasa ne amma me yasa ake ce Allah gafarta musu domin sun gina alkhairi ne shi yasa ake cewa Allah gafarta to yaya ake yi yanzu shugabanni da wanda suke gudanar da abubuwan al'umma aka ba su kasa suna raye suna kan kujeru amma mutane suna korafi a kansu a daidai lokacin da aka bankaɗo wata maɓoya ta 'yan ta'adda a nan babban birnin tarayya abuja ake samun kuma wani rahoto da ke cewa kusan far kananan hukumi 527 a najeriya suka samu wato matsalar rashin tsaro hmm. shin wannan ya nuna an kai gabar da za a iya yanke kauna cewa harkokin tsaron nan ba za su daidaita ba musamman kuma ma yadda suke sake shafan maganan ilimi muna ta ta wannan maganan ilimi din to local government 774 na Najeriya kaga yanzu an ci gaba wajen kusan kashi 70 har da burbudi eh, a kai na local mm, government na eh, Najeriya wanda sai dai mu ce kalu inna lillahi wa eh, inna ilaihi raji'un abin ya wuce tunanin dan adam ya wuce tunanin Najeriya mm. Najeriyan mu wanda muke alfahari da ita bamu da kasa da wuce Najeriya mm. har a ce wannan ta'addanci ya ci local government har wajen 100 kaza wanda ya zama mana abun kunya a duniya ya zama wani abun kama kuka ne yanzu ta ina za a soma to ba za mu ce gwamnati ta gaza ba kun na iya kokarinta amma akwai gurbatattu a cikin wannan al'amari ya kama ya zama dole ne al'umman najeriya su mm. bude ido su ga cewa hausa suna cewa duk mai dariyar motar gawa to wata ran shine a cikinta eh in kai dariyar motar gawa to eh. wata rana zaka shiga cikinta da corona muna hangenta daga china eh, eh to da ta mai duniya gaba daya mm. to saboda haka duk wanda yake ganin cewa abin nan wani bangare yake tabawa bai taba shi mm-hmm. ko kuma wasu to abin ya tafi tunda kaga ya ci wajen local gama wajen 500 mm. to sauran kalilan ya rike to ba mu fatan kalilan din su shiga sai mu yi fatan mm. cewa 500 din na a duka eh. su fito a samu to abin da ya kamata a yi a wannan al'amari balle kuma abun kunyan shi ne ma babban birnin tarayya wanda al'umman jihohi suke ganin cewa kowa ya gudu ya dawo na in ka gudu shine ka zo tudun mun tsira to tudun mun tsira ma yake eh. to tudun mun tsira ma ba a tsira ba to ba a tsira ba <laughs> to saboda kaga yanzu ya zama abun kunya ne wa mu al'umman Najeriya eh me nisa na mu al'ummar Najeriya tun da kasar mu ce mm. sannan abun kunya ne wa hukumomin mu na Najeriya wa'inda a mm. baya aji Umar Hajiya Fa'iza sun ba da gudumawa wasu kasashe an tura su peacekeeping a wasu kasashe an yi gani sosai gani mm. an ga abubuwan suke yau kuma yaya ni da na iya sa riga Haji Umar in sa riga in fito sai kuma a zo a ce wai za a koya min sa riga mm. ai da mamaki hajiya fa'iza eh ni fa na iya sawa da kaina sai a ce wai mm. zo ka sa hannu mm. ban san inda hannu yake ba zo ka sa riga <laughs> eh, lalle mamaki ne saboda haka abin da muke gani idan har akwai abin da hukumar Najeriya suke bukata a hannun gwamnatin Najeriya wanda gwamnatin Najeriya ta gaza ba ta siya domin girman Allah gwamnatin Najeriya ta wayoyi sashen tsaron nan ta samar musu abin da suke so in kuma har gwamnatin Najeriya ta samar musu da shi su ne ba sa yi to ita hukumar tsaron ta binciki duk waɗanda suke da hakkin kula da wannan abubuwan me suke gudanarwa a bayan mun magana ziyara na bazata dole duk wani kaɗan wanda yake sa kaki hukuma ya masa dole ne ya mayi a baya duk wanda yake kwanci ko da general ne shi ko da waye shi ya ba da irin wannan gudunmawar da yaran suke ajiye saboda haka ya san dukkan mm. irin salon da ake yi saboda aka shi ma zai iya fita ran gadi da ziyara na bazata zuwa duk wannan wajaje da ake wannan abubuwa kamar yadda muke gani a kasashen waje ake yi saboda haka suna da kwarewa ba ma cewa ba su da kwarewa idan muka ce yau hukumar najeriya ba sa aiki yau dukan mu nan ba za mu taso daga gidajen mu mu zo nan ba mm. sai a tare mu a hanya eh, amma saboda akwai hukuma amma akwai sakaci akwai kuma wa'inda daga ciki ba sa kishin kasan nan shine har muka kai ga 500 din nan dole a mana dariya saboda haka idan gwamnatin Najeriya suna bukatan wani abu muna kiran gwamnatin Najeriya da ta ji tsoron Allah ta ba su abin da suke nema abin da ya lalata ilimi ya lalata tsaro shi zai lalata ilimi mm. an kai matakin da yanzu fa ana maganar ilimi a ƙara kaso kaza to idan ka ƙara kaso kaza a kai ilimi sannan kuma ana kwashe yara a makaranta sannan tsaro ya lalace to kaga ƙarin ba zai amfani ba mm, tun da local government ɗari biyar da wani abu sun shiga matsala to ta ina ilimi zai wanzu babu shi sannan tsaro dole haka sai an duba wancan bangaren idan tsaro ya gyaru to ilimi zai taho mm. har mu zo matakin da muke cewa a hukunta wanda ya lalata ilimin mm. saboda haka muna ganin cewa maybe mai yiwa suna korafa korafan cewa wasu maybe gaji akwai kudaden da ba a biyan su akwai abubuwan da ba su da shi wasu suka ce sai gaji ana cewa yan bindigan suna mallake da makaman da ya fi karfin eh. na hukuma mm. sannan kuma a baya akwai abubuwan da muke ganin kan cewa akwai jajircewa da iyawa wanda su jami'an tsaro su an koyar da su suna da kwarewa da tsaro da iya aikin fiye da wanda shi koyo mm. ya yi sa kanshi ciki mm. muna ganin cewa ya kamata a farga a duba cewa wannan al'amari a sa Najeriya a gaba a sa kamar da na gaya ma cewa duk wanda ya dariya motar gawa shi ma zai shiga idan kana gefe da bakinka ko ka san abin da yake faruwa baka yi nemi a gyara ba mm. to watan wata rana za ta masha Allah to madalla Allah ya kyauta muna godiya kwarai da wannan gudunmawa to masu kallon mu da mu kuma game da sharhin ke kasance inda adini ne zamu nan fasa idan mun da kuma zamu shiga rukuni na karshe inda zamu ba ku dama domin kuma ku shigo cikin shirin da kake Thank you. oh. ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. kazalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da kananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ina a fadin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. zuwa muku kai ka daga wannan kafa ta kafa tv hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda mun shigo zagaye na ƙarshe na shirin inda za ku shigo cikin shirin domin wato tufa albarkacin baki to barka dai ai ga ma <laughs> <laughs> kiran farko bari mu daga assalamu alaikum da <laughs> laikwa. to da lamuna godiya kwarai da gaske haka ne domin ba zan da suka wuce a da bari da fara da suke cikin kawo da makarantar suna ta gararan ba a cikin garuruwan wanda suna cikin tashin hankali ita cewar a kwanan uku mun ji kamar gwamnatin zamfara ta biya kimanin eh, euro ɗari biyu da talatin da biyu eh. domin a a biya musu to waɗanda suke can kuma ya za a yi da su ai hakkin gwamnatin tarayya ne manoman gombe duk wanda yake passport ɗin najeriya abin shafin farko abin da yake magana shi ne wannan ɗan najeriya ne kuma da tsarin gwamnatin najeriya mun shigo wannan ƙasar ta ku kuma gwamnatin Najeriya tana kumatar ku da ku ba ku dukkan wata kariya da dukkan wani abu da yake da bukata wanda tanadi ya fiya san wa'annan kada mu manta ba ranar ishirin da ina ga uku ne ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu an samu wasu mutum biyu da aka kashe 'yan Najeriya a ƙasar a ƙasar Canada me aka yi a kan makon ɗaya an samu wani kima a cikin an kashe me aka yi akan wannan kada mu manta maganar ilimin muna a shekara a wata uku kadai malam kuma a wata uku kadai an kafe da wanda cibiyar ta ke dala miliyan ɗari biyu da ishirin da ɗaya ta kashe na tura yara karatu kasashen. to to ina jin kamar lambar eh, ta eh, layin smd ta katse watakila da fatan zai kara shigowa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu rahmatullah to barka ka dai umar gombe da malama fa'iza da babban bako na muku barka don haka to barka dai ɗan hausa ya kwan magana da alhaji abokar ɗan hausa ne ya ci da kwanta gora to ma da ya kwanta gora na lafiya lau a gurguje magana na zan fara a magana asu to na to aso ina ganin tana so ta rawanta ta bata rawanta da tsalle to saboda yana da kyau kafin ta ce mu iyayen yara mu ba gwamnati hakuri ina so ta sani waye gwamnati kafin ta ce mu ba gwamnati hakuri ya eh, yajin aiki da fara gwamnati tamanin da nawa aka ce ta yi to da sani tunda ita gwamnatin ga abin da muka sani bata damu da al'umma ba ita ma bai kamata ta zama kamar yadda gwamnati zama tun da sani yan talakawa ne ta take koyarwa me ya kamata ita da muka roƙa ba ta iya yi mana ba sannan ta ce wai ta wai ya kamata mu mu je mu roƙi wani wanda ta san bai yi to kada ya kamata ita ta ji tsoron Allah ta sani ba kai ka ga da wata gwamnati ba su cika an riga an sani na ba shugabanni masu zuwa na gaba za su cika muradanta ɗari bisa ɗari daidai da ta take so. amma eh, ɗan hausa eh, ah. kana jin cewa wannan dabara ba za ta kai labari ba idan aka ce duka iyaye sun fito kan titi ba za su iya canza wa gwamnatin nan tunani ba? Eh, umar gombe mun gaji da wanga mu kaji wani sabon salo ake so abu ya canza maganar mu fito ga tv bai taso ba barka ka in ka to so nawa a titi ka yi kamar misali a kuma mutum da ake cewa don karo misali ko uwa? akan ce in dai wajen wani ne bai jin magana kowa ku fita mutum shi wanda ake nada mu da jija a ce a wani ne bai da matsala to wanga bai jin magana kowa in za mu fito so nawa billahi zai ba da mu ba sai wani abu guda da nake hange a Najeriya Umar Gombe. Na'am. Wani ita kungiyar Ecos, ina son tambayi babban bako duk da ba karanto ta ba. Eh. Dole ita kungiyar Ecos wani shin me amfanin ta? Shi ita amfanin kungiyar Ecos sai ƙasa da ƙasa na faɗa ne take da amfani. Ni ban taɓa jin radda aka ce ga kungiyar Ecos a Najeriya. inda wani abu ya zarin caɓe ya lalace ga al'umma ba da za su shiga a samu maslaha shigar ta yi amfani ita kungiyar ECOWAS mu a Najeriya ni wallahi za a amfani ta a gare mu ba shi nake tambayar babban bako ya wada mun menene amfanin kungiyar na ta ECOWAS a to zai zai amsa insha Allah eh zai amsa sai abin nan da aka ce farawa wai sun yi ba dan da ta yi to dan Hausa eh dan Hausa a gurguje saboda a ce gwamnan zamfara da ya yi ni don saboda ni ba zamfara ne in kuka ce zamfara da ko za mu ciki ku kai na adalci ba <laughs> to amai abin to muna <laughs> neman ahuwa kan wannan to ka ji dai tambayar sa watakila eh. ba mu san yawa assalamu alaikum wa alaikum salam malam umar gombe barka da safiya barka ka dai ina gaishe da duka wanda kuke tare da su da fatan Allah ya kara daukaka amin amin amin amin sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga nan cikin garin Jos to Alhaji Kabiru Highlanders ya birnin Jos alhamdulillah muna nan muna ta shan ruwa eh lalle ko nan ma ga ruwa a nan abuja to alhamdulillah wato dalilin shigowa ta shine malam umar gaskiya abinda asu suke yi ba ma jin daɗi to saboda an yi zama da su kashe kashe duk da na yadda cewa akwai kurakurai wadda ba cika musu ba mm. wadda an yi alkawari ba cika ba amma tunani na muka duba akwai damuwoyinsu wanda tun a gwamnatocin baya aka samu waɗannan damuwoyi kuma a tunanina babu wata gwamnati da ta taimaka take biya wa asu wani su bukatu su kamar wannan gwamnati. to magana ta gaskiya mu a matsayin mu na yayin yaran da suke karatu da iyaye mm. gaskiya mu ba ma jin daɗin abin da asu take wato gwamnati ta taimaka sosai a kake gani a bangaren ilimi ai malam malam wani haka duba a duk gwamnatocin da ake a Najeriya a tunanina babu gwamnatin da take kokari take ba asu abin da ya kamata irin gwamnatin Muhammadu Buhari magana ta gaskiya an ce ranar wanka ba a boyan cibi to na'am to saboda haka gaskiya mu ba ma jin daɗi fatan mu shine dan Allah su yakuri a zo a hada a zauna yaran nan su koma makaranta mm. ko wani abun abun haushi ma malam Umar wallahi wanda ma maza ka duba mata yanda suke yin wani abubuwan wanda bai kamata ba dama dama mazan ma suna da ayyukan yi da fatan za ku tashi lafiya gaskiya ranmu yana maci na gode to highlanders muna godiya kwarai da gaske da wannan gudumawa to ka ji shi ma bayanansa watakila nan gaba za ka yi bayani assalamu alaikum assalamu alaikum to kamar ta katse ne ko mm, ga wani dai akan layi wa alaikum salam eh haka haka To masha Allah kana magana da Habu Oga mai kantin sauki da bai jihar Katsina. To Malam Habu barka da shigowa. Eh to na ji abubuwa ne da kanin jaridu suka gurba. Eh haka ne. To farko dai zan fara da akan magana da ita wannan kungiya ta ASO din Eh. Ya kamata a ce ita ASO in ta ci ta hura. Haka. a yadda mutane suke goyon bayanta a yanzu zaki ba za ka ga cewa gaskiya yanzu ba a goyon bayanta kamar da ke goyon bayanta da eh. saboda cewa ita gwamnati tarayyar nan ta yi mata karin kuɗi amma sun yi fatanni da wannan karin kuɗi da sai musu da su kula da wannan abubuwa ba amma kuma yanzu suna kara eh, matsin lamba ga gwamnati tarayya ya kamata su ma su zuwa su gani wa'annan su ne wa'annan su ne wannan yaran in san ba su za ta lalace ne a zuwa ta sakarci da zuwa cikin gari abuwa ta lalacewa saboda haka kungiya da Allah ta yi hakuri da kawar da komai in dai an muka mu karin a musu karin ya hakuri a koma kan aiki saboda yaran suna shiga wani hanyoyin da ba su da kyau kwata-kwata haka ne haka ne a nan cikin jihar Katsina mu muna mm. kadan abubuwan da ke faruwa za ga mutumin da ke cikin karatun an kama shi don mu a cikin ainihin harkar ta'addanci a ciki saboda haka duk Allah ina ba su shawara cewa a kuma yajin aiki kuma sai magana bi a kan magana tsaro to kullum dai a kana ta magana dai kan magana tsaro dai har yanzu abu har yanzu abu ya ci ya ci cinyewa mu dai fatan ma'anan Allah ubangiji ma Allah ya ba mu shugabannin da za su to amma da tausayin talakawa da kawo zaman lafiya da sawaba to abin da yake magana kenan Allah ka tashi lafiya daga ba da bai jihar Katsina amin amin to muna godiya malam Habu eh, daga Dabai a jihar Katsina assalamu alaikum salam na'am da wa muke tare kuna tare da ismail aminu kurai to daga daga mutuwa daga mutuwa. to barka da shigowa alhaji yawa mm. ina son in dan yi ƙara sharhi game da yajin aikin da malaman jami'o'i suke yi to bismillah eh da Allah mu dai muna roƙon su arziki su daure su koma ƴaƴan mu suna zaune gida ba karatu to Allah ya kyauta kuma gwamnati ta kira su ta zauna da su abin da ya rage kawai magana cewa a biya su albashi na wannan wata shida da suka suna ya aiki eh. to kuma muna ganin gaskiya ba ta tace ce ba idan suka ji haka ai sun riga su suka yi agreeing cewa no work no pay oh su suka yi agreeing a haka hello da farko kace sun amince da haka A'a to ai tun cikin lokaci ba wannan sanar gwamnati ta zauna take duk da suka shiga yajin aiki ba cewa ba za su biya ba. Sun san da wannan abin na dinnan. To. Kuma sai yanzu ake sun zo sun kama yajin aiki sai wata shida ba su aiki. Gwamnati kuma ta ɗauki kuɗi haka nan ta ba su ƴaƴanmu suna zaune gida sun mana adalci. To kai baka ga kuskure daga ɓangaren gwamnati ba ko? ta bangaren gwamnati ai eh, an kira su wannan zama wata shidan da suka ai kuskuren ya sanya gwamnatin nan yanzu ta kira su sun yi resolving cewa za a gina musu duk bukatun su a kuma su abokan abin nan nasu da nasu da wannan aza union din sun riga sun ce su sun koma sai sun shiga ba su ce ba za su koma ba eh. gaskiya ne to yawanci wanda suka yi karatu cikin malaman jami'o'in nan kyauta lokacin gwamnatin ba yawancin su kyauta suka yi karatu haka ne Allah ya Kuma gwamnatin Najeriya suke karatu sai yanzu dan an zo yanzu suna kokarin suna saba din ilimin 'ya'yanmu mu yawanci duk yayan suna kasashen waje ai muna kallon su muna tare da su haka ne gaskiya ne saboda ka mu gaskiya ba su mana adalci ba su sani duk abin da suka yi za mu mutu za mu je za mu haɗu gaban Allah Kuma wasu na sabotajin ɗin gwamnati ne ya rage matsala ya rage ruwansu mu dai ba su mana adalci ba to Allah ya kyauta kuma ɗan Najeriya suna nan duk abin da suke muna kallon su muna tare su ai muna ganin su Allah sarki eh. to Allah ya kyauta muna da hurumin ɗaukar waya nawa eh za mu iya ƙara kira biyu kira biyu to bari mu ƙara kira biyu sai ciyaman sai ka naɗe mana assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam Malam Umar Faruk da Malama Fa'iza barka ku da ƙoƙari. To barka ka dai. ina yi ma babban bako fata alkhairi to barka barka da ya jinka yana jinka suna na hassanu sulalan da hoso jihar zamfara najeriya malam sanusi barka da shigowa barka juna wato na farko ni zan fara da ita tabarbarewa harkar ilmi a baki daya a faɗin ƙasar nan idan ka ɗauki matsalan ilmi a najeriya ba ci ba ake samu a harkar ilmi ba saboda kamar da babban bako ya bayani bangaren ilmi din nan ya taɓa matsalar tattalin arzikin ƙasa ya taɓa matsalar taɓarɓarewar tsaro kuma ya taba taɓarɓarewar harkar eh, ba da gudunmuwa ko wani bangare daban-daban to amma ba a nan gizon yake saka ba idan ka lura da baki ɗaya daga bangaren su shugabanninmu za ka ce ana yaƙi ne tsakanin masu ilimi da mara ilimi domin shugabannin da suke mulkin wannan kasa da damarsu babu wanda ya wuce zuwa wata makaranta irin digiri wanda ya mallaki digiri a hannunsa yawancin shugabannin ƙasarmu da muka yi ba sa da digiri din a hannunsu gwamnonin ma da muke da su a yawancin jihohinmu takardunsu takardar sakandare ce suke aiki da ita haka sanatocinmu yawancinsu takardar sakandare ce suke amfani da ita sannan idan ka dawo a baya in ka duba cewa sun suwa gabanin da muke da su da kake ganin da muke da su a yanzu dukansu ba sa ɗaukar 'ya'yansu su kai su a makarantun gwamnati suna ɗaukar 'ya'yansu ne suna kai su a makarantun private school tun daga nursery har zuwa primary har zuwa secondary har zuwa higher institution to kaga tun da su musu ilimin nan ba kuma sun gane cewa nan gaba masu ilimi su ne za su dasu an shirya gaban mulkin kasar nan to kaga idan ka fuskanta idan ka lura da harkar da ake da eh, wannan kasa za ka ce suna so sai diyarsu sun gama samun ilimi domin diyarsu suna son su je su yi karatu injiniyarin ne da sauransu likitoci da lauyoyi ka ga ɗan talaka ba iya samu ya je digiri a bangaren lauya ba iya samu ya je digiri a bangaren lafiya ba a samu ya je digiri a bangaren injiniyarin to amma ina son ka dawo ka to kankan matsalan ƙasar najeriya ba cikin da shugabanninmu suke ba a bangaren ilimi domin dalili na halar shi ne a duk lokacin da za ka ji ana cewa matsalar ilimi an ware wa ilimi kaza an ware ma ilimi kaza to ba a yin abin da ya kamata a wannan bangare na harka ilimi a wannan kasa ta mu sannan su gabanin mu da kansu in ba za ka iya manta ba hmm. sun gudun gudunmuwa suke ba harkar ilimi a Najeriya ne aka sace yan matan Chibok a Najeriya ne aka sace yan matan Darci a Najeriya ne aka sace yan matan yan samari a kankara a Najeriya ne aka sace yan mata a Jangebe a Najeriya ne aka sace yan mata a Yawuri akan sace mata a kaduna to wani shugabannin mu wani irin masu suka yi hmm. amma ba zan iya manta tarihi ba zai taɓa mantawa da lokacin obama eh, a amerika yana burazo taron kasashen hmm. duniya a wata rana ya fito ya yi daga cikin wannan taro nan gida ɗan mai shi gida zaka je ce zai koma kasar shi da ya fito domin an kashe masa dan makaranta daya amma idan ka lura shugaban kasa su kuto ya je taro na kasashen duniya amma ya fice daga wannan taron ce an kashe dan makaranta a kasarsa zai je bincika ya ne dalili to su shugabannin mu na Najeriya suna haka shugaban kasa yana gari ake zuwa a sake yan makaranta ba tare da cewa ya tashi ya nuna alhininsa ko kuma an yi abin da ya kamata to kaga harkar ilimi ta tabarbare a wannan kasa sai dai mai fatan Allah shi kawo mana wanda zai yi wannan kasa da amin kanta amma muddin halin da muke ciki ta bangaren ilimi gaba ɗaya idan za ka yi shimfiɗa a tashin ku a wannan ɗaya da rabi da kuke ba muna faɗa albarkacin bakin ba za ka iya ba mu ci gaba da ba ku. bayanan matsalolin da harkar ilimi take ciki a wannan kasa domin dalili na shi shine su na ana faɗa ne tsakanin masu ilimi da jahilai idan ka lura dalilin na ce ana faɗa ne tsakanin masu ilimi da jahilai kamar yadda na faɗi a baya na ce muku su a gaban nan ba su da kwali na makaranta ta gaba da sakandare da damar su mafi akasarin su to kaga sai suka yi umfani da yan siyasa malamai su kuma kuma masu ilimin wa'anda ba sa shi kasa to alaji sanusi yan siyasa da yi a eh. ilimi zagon kasa a tabbatar da harkar ilimi na'am to kaga mm. wanda da ba shi ba ilimi gare ba ya zani ilimi ya ce mai gari za a yi a kawo na kasu to sai to eh to anan dai da ce sai in ce Allah to amin amin sanusi lalan yau ka zama a fadada ka da gaske to Allah ya muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa assalamu alaikum alaikum salam. barka ka dai yawa barka da yawa alhaji umar na'am wake kan layi kana magana da usman abubakar daga ibonyi state oh malam usman kwana biyu ya ibonyi alhamdulillah mun gode Allah mun gode to a gurguje saboda daga kai muna so mu daga waya ta karshe sannan bakon mu ya karkare mana to shi kenan ne zai magana ne akan wannan magana sulhu na zamfaradin nan to gaskiya ba na goyon bayan wannan sulhu din to saboda ina magana ne ni a bisa experience ne duk lokacin da dan ta'adda ya fara neman sulhu ko dan bindiga to in ga mara gaskiya Allah suna so sake canza wani sabon salo ne ya yanzu da su idan an karbe su sai kuma daga baya su zo su sake kiɗa mutane wani babban haji wanda abin zai baka mamaki kaga ce matan kankara ana kan sulhu ne a lokacin ce um, um, yan matan cibok da aka yi shi ma a kan sulhu ne ake yi to shi bello jojin nan ma in ka duba ba yau ya fara ba yau ne ya taba cewa ya fi ba an karbe shi lokacin wannan a former gwamna abdulaziz yari ya zo ya mika kasa daga baya kuma ya koma mm. to tunda har an iya sokar da wani sarki akan magana sulhu kuma wannan an zo an yi biki an hakan da wannan mutumin aka ba shi eh, sarauta wajen awa hudu ba jami'an tsaron da suka zo ba wani abin da aka yi sai daga baya aka zo aka kama sarki aka zo aka ce an dakatar da shi to tun da aka kai da an iya dakatar da su sarkin a wannan lokaci akan ne ko da ya yi shi ko ya yi official ko official ba ba a yarda da shi ba to kar ba magana wani magana sulhu domin me yasa warin daji ma haka an taba sulhu da shi shi da kansa da ake sulhu da shi daga baya mai koma yi saboda haka bari wutan da ya sa yanzu da ake yi na da kaduna katsina zamfara shi ne yake sa su yanzu ba su da wani takakar abinda za su yi kawai sai da su ce su zo sai zo a yarda da su to an za a yi kuma sulhu din an bata rayuwar mata da yara kanana ga garin tattalin arziki babu noma babu kiwo eh, ga matsin jami'an tsaro to da wanne mutum zai bi in za a yi suka haɗu gaba ɗaya a yi kawai kowa a bashi su ma wayanda suka rasa nasu yan uwan da wasu abubuwan su ma a ba su adequate compensation amma magana wai a yafe wannan sulhu ko a bai ba kuma bai kamata ba kada mutane zan fara sai da wannan abun a Maiduguri an yan bindiga an zama house an kawo sun zo sun zauna sun sun zauna sun tafi bai kai sati ba daya ba aka yi mummunan aiki aka mutane sama da 60 to dan me yasa za a dinga siyasa da jama'a haka ne babu wani magana turu to Allah ya kyauta Allah ya kyauta to wala Muhammad daga Ebonyi muna godiya da wannan ra'ayi naka to sai kira na karshe da za mu iya dagawa a cikin wannan shiri assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah na wake kan layi Arau Kwambe barkan ku da safiya da kai da fahimta da bakon kula muku ba ta da To, amma amma Adalla muna godiya. Magana ba shi na to barka da shigowa a gurguje don allah saboda mu karkare shirin a lokaci na hararan zan yi magana ne akan maganar asu kaga ya kamata gwamnati ta daidaita da asu gaskiya fi sabirin su yaran talakawa da zama bayi ba saboda ne ya kana su a makarantun nan kuma ka su yaran da suna waje suna karatu kan sanin wanda ba su damar yawa 'ya'yansu makarantu a waje tana biya wa ke yi a gida kwatanta biya wa aso bukatun su ne gaskiya kamar da aso da gwamnati tarayya kowa yana da laifi na shi ɗan kwakwado ya kamata su zama su daidaita kowa ya sa kowa ya san cewa wannan nauyi ne Allah ya ɗora mai su ma aso nauyi ne Allah ya dora musu da talakawa su ma gwamnati da aso ɗin da talakawa din nauyin su yana su ya kamata su bisa bila gwamnati tarayya amma an bar bangare ne ko ana ta magana su wayan majalisar ba za su sa baki akan wannan magana a mu a zama daidai wasu mutane har su dinga kwashe kudin najeriya suna yin abin da suke da ba za a biya wa su bukatun su ba su ma gaskiya ana kuskure ne bara umar sai shawara da zan ku dan Allah masu kira in sun kira su dinga tsaje kyawa saboda akwai wasu haka ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne to madalla muna godiya duk da bamu ji sunan ka ba kamar imamu ya ce ko daga Jos to wannan wane an kawo shi mun da kuta daga Jos to musbahu oho musbahu daga narkuta to eh to wannan shawara taka ta yi kyau kwarai da gaske wanda kuma za mu yi amfani da wannan dama mu roƙi masu kiran mu na yau da kullum a rika dan takaitawa lokacin da aka kira dan bawa jama'a da dama eh to to madalla muna godiya kwarai da gaske to chairman akwai kiraye-kiraye da yawa wata kila kuma eh, mintocin namu ba su da yawa amma akwai tambayar da yawanci dai sun yi magana akan batun ilimi da ka tattauna wanda kuma duka kusan ana nuna goyon baya akan haka ina jin tambaya ɗaya ce daga ɗan hausa yauwa maganan ecos to ba mu sani ba ko najeriya ita ce giwar. afirka din da ba ta bukatar taimako kullum sai ta aika da taimako eh. ita me yake faruwa ne shi a tambayarsa to alhamdulillah kusan maganganun da suka yi an yi mafi yawan mutane su magana akan asu hmm. to shi kuma magana ecos din duka dai magana ilimi ne eh. ya taso sai kuma wannan da yi magana akan tsaro eh, sai kuma wannan da yi jan hankali akan yan majalisu ma suna gefe wanda su ma ba su shigo cikin wannan matsalolin ba to na farko mu dauki magana asu hmm. na farko Uh, a magana aso yanzu aso kar ta bari farin jinin ta ya dakushe a fuskar mm. al'umma kamar muka fara magana kan eh, cewa ta yi bacci kuma ba ta yi abinda tsarin da ta dauko tun farko da ta san za ta yi haka mm. da ba ta bar lokaci ya kure oh, ba kafin nan eh. yanzu ka fahimci kire da ake ce duka iyaye rafi suke yi akan yanzu ba nuna su da aso ya ragu ya ragu ba sun fara korafi eh. akan aso ne sai ya kamata su duba su ga menene yake faruwa maganan wa'annan da ya magana abin da ya sa shigo da shi magana ilimi duka akan dalibai da suke kasashen waje eh. wanda wani ya yi magana akan daga Lagos eh, ya yi magana eh. akan barin su da aka yi da wasu matsaloli haka to gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da zamu ce rashin kishin kasa yake jawa duk kasashen duniya daga zaran abu zai faru a wata ƙasa hmm. sun fara ganin a sashi zaka a gugguje a gugguje ake zuwa a kai ɗokin da ya dace hmm. ma yaran da suke kasashe ko a kwaso su ko a killace su ko a musu su abin da ya dace wannan da yake magana kan cewa ai yaran sun ta kokawa sun yi magana ma an kokore su a wajen suke sun ma zama stranded haka suna kwana ma wasu a a layi ne haka matsaloli mm. kaga abun kunya ne wa kasar mu Najeriya mm. a ce sun tafi da tutar Najeriya kuma an bar su a wulakance saboda haka ina ganin sa magana Ecos kuma da aka dauko gaskiya ina ganin ba ma a najeriya kamar da ka faɗa ka ce ko dan najeriya uwa ce mm. rashin kishi ne gaba ɗaya tare yawa da rashin jagoranci mai kyau a afirka ma gaba ɗaya eh to su da mu muke kallon wannan matsalan matsan da sai akan yaƙe ga matsalolin da ya kamata su shigo akai idan da suna shigowa su nuna concern din su kamar su nuna damuwansu akan al'amuran da yake mm, faruwa mm, kowane mm, bangare ba bangare ɗaya ba eh. to duniyar ma dole ne hankalin ta da kai a wannan tambayan da yin na ecotsin zan kawo maka cikin cewa july 2021 last year an yi education summit a ingila education sami da shugaban kasar najeriya ya ce har yi alkawarin ƙara wani kasafi a cikin kuɗin najeriya ah. ingila na ita ta haifi najeriya sannan kuma ita ce ita ce kusan uwa komai annan ko muna fama da wannan matsalan ilimi din kuma ah. education summit ake a wajen ah. amma shin daga afirka din ne ecos din da yake magana laifin su ne rashin ai dole ne abin da yake damun ku mm-hmm. za a tattauna shi a wajen to har aka ta wannan taron aka tashi ni dai ban ji abin da aka tabo maganan da matsalan hana karatu da ake musamman mu a Najeriya ba saboda haka kaga ECOWAS din da yake magana gaskiya dukkan su dogon bacci suke da al'umman <laughs> Afirka bane a damu a gaban su eh. kamar da wani magana a baya kan cewa masu ilimi ne suke fada da marasa ilimi sannan kuma wata manufa ce ake kokarin yi a ilmantar da su bangare domin ana son su a bar kuma wa'inda ba su da gata ba ilmantar da su ba saboda haka maganganun da al'umma suka yi kusan za mu zawo kan aso aso din nan gaskiya ya kamata kamar da muka faɗa a baya tunda taro ne na masu ilimi suke su kawo kada kana da kyau maimakon a ce ka kara da wanka ka kara mm. kyau mm. sai zama kuma ka ɗibo ruwan kwata ka ɗibo ka zuba wa ah. kanka to saboda haka kiran da za mu yi wa aso shine kamar da iyaye suke ta kire kiran da aka yi ɗaukan wayan da aka na kashi saba'in cikin cikin mm. ɗari aso suke complain to saboda haka aso ta farka ta ga abin da kafin iyayen su yi fishi akan abin da sannan bangaren gwamnati kuma da ake magana kan cewa ko da sun fito ba sauraron su za su yi ba saboda haka kaga sun fara ganin cewa wancan bangaren babu eh, kokarin da su gwamnati kenan mm. aso ita ce dama ta tsaya tsakanin gwamnati da iyayen yara mm. to sun ga aso ma al'amarin ya fara canzawa to saboda haka ni abin da nake gani za mu yi kira ne ga gwamnatin Najeriya da mm. su kansu a dukkan mu al'umman Najeriya ne mm. kuma ci gaba ake kuma ilimin na ita ce ake ta magana akai eh. mm. shin maganar da jama'a suke yi akan cewa gwamnati akwai sakacinta aso akwai matsalolinta ba a dubi 'ya'yan al'umma ba kamar da ya kira aka tsananta yake nuna kamar zuciyarsa ma ta ɓaci akan barin 'ya'yansu eh, zai ce suna tare da su 'ya'yansu suna karatu a kasashen waje zai yiwa ina zuwa asibitin gwamnati kai kuma kana zuwa asibitin kuɗi kuma eh, kai kake shugabanta na eh. sai sannan kuna ɗiban ƴaƴan ku kuna kaiwa kasashen waje kuma ku ne kuke shugabanta sannan kaga nan an yi magana kan cewa akwai no work no pay da ake magana yace sun san da wannan magana to hmm. saboda haka wannan tsari ko ma akwai ko babu saboda kasa a taimaka wa ya eh, matasan na adawo da girma Allah to muna godiya sosai da wannan to masu kallon mu fatan kun bibiyu shirin tun daga farko kun ga yadda shirin sharhin jaridu da yau ya kasance wanda kuma shine shirin wato na karshen sati ku tare mu sati na gaba idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara da mu dauke da wani shirin na sharhin jaridu fatan mun ilmantu mun faɗakartu kuma mun nishaɗantu ta wani fannin muna fatan za mu yi sallan juma'a lafiya kuma za mu yi hutun ƙarshen mako lafiya a madadin ni fa'iza yakubu ali da kuma abokin aiki umar muhammad gombe a kuma madadin bakon namu na yau wato shugaban gidauniyar ilimi ta sisiya wato alhaji saidu sambo kaftan wanda <laughs> a rashi kenan sunan nasa irin wato kafar mu ta kaftan da kuma a madadin ku da kuka kira kuka ba da taku gudumawa sannan da ma'aikatanmu da suka sanya hannu har wannan shiri ya zo gare ku kamar yadda kuka gan shi da wannan muke cewa mu kasance lafiya da fatan za a yi sallar juma'a lafiya masalam abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. A kan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414.